Shugaba Muhammadu Buhari ya dai gana da manyan hafsoshin rundunonin sojin Najeriya baki daya a fadarsa ta Aso Rock da kenan Abuja. Ganawar wacce suka shafe sa'o'i hudu suna yin ta cikin sirri ba gawa 'yan jaridu makasudinta ba ko kuma abin da aka tattauna. Masana irin su Farfesa Muhammad Tukur Baba na ganin koma akan me aka tattauna irin wannan ganawa na da tasiri ga sha'anin tsaron Najeriya. shugaban kasa fa shugaban kasa ne duk lafiya da zaman lafiya ta kasa na a hannunsa suke. Kamar kasashen kusan kowane mako ai kafin shugaban kasa ya yi komi sai ya samu bayani jami'an tsaro daga kowane fanni su zo su ba shi labari ga abin da kasa ke ciki ga inda suke jin ta nufa abu ne da ya kamata duk mako sai ya yi wannan muhawara. Lalle yana da tasiri ga zaman lafiya na ƙasa. Kowa ya san abin da kasar nan ke ciki yanzu. Tashin hankali, fitine-fitine da dai sauransu. Ai zai zama ma abin tsoro ne a ce shugaban ƙasa baya neman bayani kuma a wajen mutane kuɗaɗen nan ya kira su su ba shi bayani me suke yi akai da dai sauran. Koda baya ga manyan hafsoshin sojin Najeriya, ganawar ta kuma kunshi sofeta janar na 'yan sandan Najeriya wanda DIG Jashak Habila ya wakilce shi da manyan daraktocin hukumomin tsaro na SSS da NIA da kuma mai ba da shawara na musamman kan sha'anin tsaro ga shugaban ƙasa. Aliko 'yan Rashid Harun tsohon hafsa ne a rundunar tsaron Najeriya. Akwai matsalan wannan IPOB din nan wato wanda suke neman 'yancin a yankin Biafra. Na biyu in ka duba kuma akwai garkuwa da mutane. Kuma Na uku ina tsammanin cewa saboda daga nan zuwa wata shida zuwa wata bakwai za a soma kamfen. To ina ganin ya kamata duk wani abun da da a ya kamata kasa ta ba da mahimmanci a al'amuran tsaro. Masanin tsaro Air Commander Baba Gamawa ya ce irin wannan ganawa a harkar tsaro ba wani sabon abu ne ba. Ba wani sabon abu ba ne irin waɗannan abubuwa faru domin shi shugaban ƙasa zuwa lokaci zuwa lokaci ya kira waɗannan ah, jami'an tsaro ya tattauna da su su zauna su ga irin nasarori da aka samu yadda ake samun matsaloli da sauransu. Na biyu kuma irin waɗannan abubuwan suka faru mai yawa akwai wasu abubuwa da canje-canje da sauransu mai yawa da gwamnati su ta yi. Irin waɗannan abubuwa ba wani abu ba ne sabo. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.